أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da muka ambata cikin darussa wanda suka gabata da ma darussan da za mu ambata a yau insha Allah cikin darussan da suka gabata mai bayani dangane da ikhlasi da kuma haƙiƙanin shi inda muka yi bayani dangane da falalan ikhlasi da kuma hatsarinsa da kuma ƙasantuwan shi ikhlasi shine abin da zai sabbaba karɓuwan ayyuka a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yi bayani dangane da wasu al'amura wanda suka shahi muhimmancin ikhlasi a takaice insha Allah yau maudu'inmu zai kasance maudu'inmu zai kasance kan alamomin mai ikhlasi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin wannan bayanai da insha Allah alamomi na mai ikhlasi suna da yawan gaske wato ayyukan da mutum za yi a gani a fahimci cewa wannan aikin akwai ikhlasi a cikinsa ko kuma sifofin da za a gani ga shi mai aiki a fahimci cewa wannan aikin akwai ikhlasi cikinsa Insha'Allah Allah za mu ga wannan bayanai a cikin hadisai na masu mai alaihi inda suka yi bayani dalla-dalla kan cewa shi mukhlisi in yi aiki ga yadda yake aikin shi ta wannan alaman ne mutum zai fahimci cewa lalle wannan aikin an yi ne saboda Allah kuma lalle wanda ya wannan aikin mukhlisi ne al misali muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa inna li kulli haqqin haqiqa wa ma balaga abdun haqiqatal ikhlas hatta hatta la yuhibba an yuhmada ala shay'in min amalin lillah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna mana cewa lallai duk wani al'amari wanda yake gaskiya to yana da hakika sannan kuma bayan da za a ce bawa ya kai matsayi na ikhlasi bawa ya samu martaba na yi saboda Allah subhanahu wata'ala har sai ya kasance baya son a gode masa akan wani aiki wanda ya aikata saboda Allah subhanahu wata'ala watan kenan muna iya fahimta cikin wannan hadisi mai girma kan cewa ikhlasi alaman shi shine kasance mutum baya bukata ga bayan Allah subhanahu wata'ala su yaba shi ko su gode masa akan aikin da ya aikata yayi ne dama saboda Allah kuma yana neman yarda Allah subhanahu wata'ala kuma yana neman ladan Allah subhanahu wata'ala sai kasance wannan aiki din ya, zamanto aiki ne khalisan tacaccen aiki saboda Allah subhanahu wata'ala tsarkakakken aiki saboda Allah subhanahu wata'ala wannan kenan alama ne wanda yake nuna mutum mukhlisi ne yi aiki baya son a gode masa akan wannan aiki yayi ne saboda Allah kenan in muna neman aiki wanda aka yi saboda Allah yana da kyau zamanto mun bincika mu gani shi wanda ya aikin yana son a gode masa akan wannan aiki yana son a yaba masa akan wannan aiki a cewa na yayi ko mutane su gani su a cewa na yayi ko kuma a'a yayi ne saboda Allah subhanahu wataala kawai bai bukatan duk waɗannan abubuwa ne kenan muna ai fahimta cewa cikin wannan hadisi mai girma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa hakikanin aiki wanda aka yi saboda Allah shine wanda ba a gorin yabon mutane a cikinsa hakikanin aiki wanda aka yi saboda Allah shine aikin da ba a bukatan wani ya gode ma mutum a kansa kenan mutum yayi ne kawai saboda Allah subhanahu wataala kuma yayi ne saboda neman yardan Allah subhanahu wataala da kuma ladan Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo cikin hadisi daga imamu ali alaihi salam inda yake nuna mana shi ma dangane da alaman da ake gane aiki ya kasance saboda Allah ne kuma wanda ya aiki ya kasance shi mai ikhlasi ne imam ali alaihi salam yake cewa al'ibadatul khalisa Allah ya rajulu illa rabba wala ya khafa illa zamba yake cewa ibada wadda take khalisa saboda Allah subhanahu ta'ala ibada wadda take tsarkaka wadda aka yi saboda Allah subhanahu ta'ala kawai ita ce ibada wanda mutum zai yi kuma baya kwaɗayin kowa sai Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala kawai yake bukata cikin wannan ibada saboda son Allah subhanahu wata'ala saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala saboda neman ladan Allah subhanahu wata'ala ya aikata wannan aiki kenan wannan ibadan ya kasance ibada tsantsa saboda Allah subhanahu wata'ala sannan wala ya khafa illa rab illa zamba baya jin tsoron komai sai zunubin shi to abin da ya dame shi shine kenan abin da tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala mutumin da ya kasance hakanin ibadan da yake yi saboda Allah yana neman yarda Allah subhanahu wata'ala yana neman karbuwa na Allah subhanahu wata'ala yana neman ladan Allah subhanahu wata'ala sannan ya kasance kuma baya jin tsoron komai sai zunubinsa abin da yake jin tsoro kada ya zamantu ya bar wannan duniya din da zunubi kada ya zamantu ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama da zunubi wannan shine mukhlisi wannan aikin kuma shine aiki wanda yake khalisan liwashillah aikin da ya kasance kenan tsarkakakken aiki an yi ne saboda Allah subhanahu ta'ala kawai ba don neman yardan wani ba kenan wannan alama ne wanda yake nuna mana aikin ga an yi shi ne saboda Allah kuma wanda ya wannan aikin ya kasance mai ikhlasi wannan irin wannan ibara da irin wannan bayanai <laughs> wanda yake nuna mutum baya kwaɗayin kowa sai Allah subhanahu wata'ala baya neman yabon kowa sai Allah subhanahu wata'ala baya jin tsoron komai sai zunubin shi wannan ya zo cikin hadisai da daman gaske cikin bayanai na ma'asumai alaihi musallam inda suke nuna waɗannan alamomi ne wanda ke nuna aiki ya kasance an yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala aiki aiki ne wanda yake tsantsa saboda Allah subhanahu wata'ala kawai akai sannan wanda ya wannan aikin yayi ne saboda Allah ta'ala al misali akwai hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam inda yake nuna mana yana cewa al'amalul khalis allazi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah aiki wanda yake tatacce aiki wanda ya kasance an yi saboda Allah subhanahu wa aiki wanda yake tsarkakakke wanda aka yi saboda Allah subhanahu wata'ala menene alaman shi shine ya zamanto mutum wanda ya aikin ba ya son kowa ya yaba masa akan wannan aiki illallah azza wa jalla sai Allah subhanahu ta’ala wanda ya buwa ya kuma ya ɗaukaka kenan wannan ma yana nuna mana takidi akan sauran hadisai kan cewa aiki wanda yake tsantsa tatacce saboda Allah subhanahu wata'ala shine aikin da mutum zai yi lokacin da zai yi shi baya nufin huskan kowa baya nufin yardan kowa sai yardan Allah subhanahu ta'ala wannan shine aiki wanda yake tsarkakakke wannan shine aiki wanda aka yi saboda Allah subhanahu ta'ala kuma an nemi yardan Allah subhanahu ta'ala a cikinsa amma aikin da ya kasance an yi ne saboda wani ya gani ko an yi ne saboda wani ya ji ko an yi ne saboda neman yardan wasu mutane ba Allah subhanahu wata'ala ba to ladan mutumin kenan dama idan mutum ya aiki ya kasance ba don Allah subhanahu wata'ala ba ne shi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya zo cikin bayani inda yake cewa wani hadisi na Imam Sadiq alaihi yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa kenan a cikin hadisul qudsi Allah ta'ala na cewa ana khairu sharikin man ashraka bi fi amalihi lan aqbalahu illa ma kana li khalisan shi Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da aka yi shirka da shi aka hada aikin shi aikin da aka yi aka hada shi da wani shi to Allah ta'ala shi ya wadatu daga barin wannan aiki Allah ta'ala ya ce shi ne hiyayyen wanda za a hada shi shi ne hiyayyen wanda aka hada shi da shi watan duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wata'ala ma'ana ya aiki saboda Allah kuma saboda wani Allah ta'ala to Allah ta'ala ya ce ba zai taba karban irin wannan aikin ba Allah ta'ala ba zai karbi aiki ba sai aiki da ya kasance saboda shi kawai an yi ne saboda neman yardan shi kuma saboda shi kawai akai lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karbi wannan aiki amma duk aikin da ya kasance an yi ne saboda wani Allah ko an haɗa Allah da wani cikin wannan aiki dan aka yi shirka to shi kenan Allah subhanahu wataala shi kuma ya wadatu daga barin wannan aikin sai ya kyale mutumin da abin da ya yi saboda shi wannan al'amari yana da gayan muhimmanci yana da ahammiya matuƙa wanda yake nuna mutane lazim ne ya zamanto sun yi iltifati sun waiwaya sun lura cikin ayyukansu na yau da kullum su gani suna yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala akwai alamomin yardan Allah subhanahu wata'ala cikin wannan aikin akwai alamomin ikhlasi cikin wannan aikin ko babu yau in za mu yi muraji a mafi yawan ayyukanmu na yau da kullum za ka samu cewa babu al'amarin Allah subhanahu wata'ala a ciki wala azbillah mutane suna aiki ne saboda duniyarsu mutane suna aiki ne saboda neman matsayi mutane suna aiki ne saboda neman sha'awowi na duniya da kuma yabo na mutane ba suna yi ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala mutane sun kasance mutanen neman manfa'a kana aiki saboda wani maslaha na na kanka ko kuma kana, kana wani aiki saboda maslahan wani babu kamshin al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aiki mafi yawan ayyuka sun wufinta daga ikhlasi shi yasa babu wani natija mai kyau ciki babu wani albarka a cikinsa saboda aikin da za a samu albarka a cikinsa aikin da za a samu ci gaba cikinsa aikin da za a samu tabbata a cikinsa shine aikin da aka yi saboda Allah subhanahu wataala kenan yana da kyau to mutum ya gyara waɗannan hadisai hadisai ne masu tarin muhimmanci wanda suke bayyana mana hakikanin alamomi na mai ikhlasi da kuma aikin da aka yi saboda Allah subhanahu ta'ala wani irin aiki ne kenan kada ya kasance wannan aikin mutum yana fatan wani Allah ta'ala ne ba Allah ta'ala ba kada ya kasance mutum yana neman yardan wani Allah ta'ala ne ba Allah ta'ala ba kada ya kasance mutum yana jin tsoron wani abu illa zunubinsa kada ya kasance mutum yana neman yabon wani in ba yabon Allah subhanahu ta'ala ba kada ya kasance mutum yana neman ladan wani in ba ladan in ba ladan ba ya kasance kenan duk abinda mutum yake yana yi ne saboda Allah subhanahu ta'ala kenan shine mai yarin aiki wanda aka yi saboda Allah subhanahu wata'ala shine ma'auni wanda za mu iya gane cewa wannan mutum mukhlisi ne wannan aikin kuma da aka yi aiki ne khalisan liwashillah kina yana da matukan muhimmanci ya zamanto mutum ya yi dukka kuma ya iltifati ya lura ya yi tunani a cikin duk lokacin da zai yi wani aiki niyya ne zai yi magana ne zai yi aiki ne zai yi ya kasance ya tsaya ya auna ya gani wannan abin akwai alamar ikhlasi cikin shi babu in babu ya zamanto mutum ya gyara in kuma akwai ya zamanto mutum ya tabbata a kan shi kuma ya kokarin aiwatarwa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin abin da muka ambata cikin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da alamomin mai ikhlasi da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu ikhlasi kuma ya sanya ayyukanmu khalisan liwashihi ya zamanto saboda shi ne kawai muke aiki ba saboda wani shi ba muna neman yardan shi muna neman ladan shi muna neman yabonsa da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعاله الطيبين الطاهرين